الحمد لله العليم الحكيم أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والبغي والعدوان أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل العدل أساس الملك وقوام المجتمعات وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أقام العدل في القول والعمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإنها جماع الخير كله وبها تستقيم الأحوال وترفع المظالم وتتحقق العدالة أيها المسلمون إن العدل من أعظم القيم التي جاء بها الإسلام بل هو أساس الشريعة وروحها قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل تواطأت على حسنه الشرائع الإلهية والعقول السليمة والفطر السوية وتمدح بادعاء القيام بها ملوك الأمم وقادتها وعظماؤها وساستها لقد دلت الأدلة الشرعية وسنن الله في الأولين والآخرين أن العدل دعامة بقاء الأمم ومستقر أساسات الدول وباسط ظلال الأمن ورافع أبنية العز والمجد ولا يكون شيء من ذلك بدونه القسط والعدل هو غاية الرسالات السماوية قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز قال ابن عطية رحمه الله والميزان العدل في تأويل أكثر المتأولين وقال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالمعجزات والحج والحجج الباهرات والدلائل القاطعات وأنزلنا معهم الكتاب وهو النقل المصدق والميزان وهو العدل قاله مجاهد وقتادة وغيرهما وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة الأحبة في الله إن أية أمة تعطلت من هذه الخلة الجليلة فلا تجد فيها إلا آفات جائحة وبلايا مهلكة وفقرا معوزا وذلا معجزا ثم لا تلبث بعد ذلك أن تبتلعها بلاليع العدم وتلتهمها أمهات اللهم بالعدل قامت السماوات والأرض وللظلم يهتز عرش, عرش الرحمن العدل مفتاح الحق وجامع الكلمة ومؤلف القلوب إذا قام به البلاد عمر أو إذا قام في البلاد عمر وإذا ارتفع عن الديار دمر أيها الإخوة الأكارم إن أمة الإسلام هي أمة الحق والعدل أمة أمرها ربها بإقامة العدل في كتابه أمرا محكما وحتما لازما إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أيها الإخوة الأحبة في الله لا أعدل ولا أتم ولا أصدق ولا أوفى من عدل شريعة الله فهي مبنية على المصالح الخالصة أو الراجحة بعيدة عن أهواء الأمم وعوائد الضلال لا تعبأ بالأنانية والهوى ولا بتقاليد الفساد إنها لمصالح النوع البشري كله ليس لقبيلة أو بلد أو جنس قال تعالى فلذلك فدع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم عدل الإسلام يسع الأصدقاء والأعداء والأقرباء والغرباء والأقوياء والضعفاء والمرؤوسين والرؤساء عدل الإسلام ينظم كل ميادين الحياة ومرافقها ودروبها وشؤونها في الدولة والقضاء والراعي والرعية والأولاد والأهلين عدل في حق الله وعدل في حقوق العباد في الأبدان والأموال والأقوال والأعمال عدل في العطاء والمنع والأكل والشرب يحب الله الحق ويمنع البغي في الأرض وفي البشر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عباد الله فالعدل واجب في كل شيء في الحكم بين الناس وفي التعامل مع الزوجة والأبناء وفي الشهادة بل وحتى مع الأعداء قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن العدل سبب لقيام الأمم وبقائها والظلم سبب لهلاكها ودمائها قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وكان من دعائه عليه السلام اللهم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أيها المسلمون إن من صور العدل العدل بين الأبناء في العطية والمعاملة العدل في الكلمة والشهادة العدل في الوظائف والمسؤوليات العدل في البيع والشراء وعدم الغش ومن أعظم ميادين العدل عدل الحاكم مع رعيته فإن به تستقيم البلاد ويأمن العباد وتحفظ الحقوق قال أحد أحد السلف إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة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 الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم تقوم فيه الخلائق أجمعين أما بعد أيها الإخوة الأحبة في الله اتقوا الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala masani mai hikima ya yi umarni da adalci da kyautatawa kuma ya yi hani game da zalunci da ƙetare iyaka muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ya sanya adalci ya zamto tubali na jagoranci ya zamto shine mai miƙar da al'ummomi ina shaidawa cewa lallai annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne ya tsayar da adalci a cikin zance da aiki ina salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi ta ya bi ta su har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku yan uwana musulmi ina yi mana wasiya da kaina da mu ji tsoron Allah ta'ala saboda tsoron Allah ita ce matattarar alkhairi ga baki ɗaya da tsoron Allah halayen mutane suke miƙewa su nagartu da tsoron Allah ne ake kawar da zalunci da tsoron Allah ne adalci yake wanzuwa a cikin al'umma ya ku uwana musulmi lallai adalci yana daga cikin mafi girman halaye da matsaya da musulunci ya zo da ita balma adalcin nan shine tubalin shari'ar musulunci shine ginshiki na shari'ar musulunci shine rai na shari'ar musulunci Allah yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki lallai Allah ya umarce ku ko yana umarni da adalci da kuma kyautatawa adalcin nan al'ummomi ko shari'o'i ga baki ɗaya da Allah ya aiko manzanninsa da shi sun riga sun yi ittifaki akan haka ko kyawun adalci hakan nan lafiyayyun hankula ma suna yarda da adalci hakan nan halittun Allah da ba su karkace ba su bauɗe a kan hanya madaidaiciya ba su ma suna tabbatar da kyawun adalci kai da adalcin nan nema ake yaban shugabanni da jagorori da 'yan siyasa dalilai na shari'ar musulunci da sunnoni sunnonin Allah cikin rayuwar mutanen farko har zuwa na ƙarshe sun nuna cewa lallai adalci shine ginshiki na ci gaban wanzuwar al'ummomi da adalci ne ake gina wato ginshikai ko tubali na gudanar da ƙasashe da dauloli da adalci ne ake shimfiɗa wato zaman lafiya a cikin al'ummomi da adalci ne ake samun ɗaukaka na al'ummomi da ma kun mutane idan babu adalci duk waɗannan abubuwan da suka gabata ba sa samuwa ‘yan uwana masu daraja lallai adalci manufa ce ta saƙonni da Allah ta'ala ya aiko daga sama Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul hadid ya bayyana mana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط حقيقة من أيكو من ذنم أرسلنا رسلنا من أيكو من ذنم بالبينات da mu'ujizozi da hujjoji waɗanda suke sarari in ji malin ibn kasir da dalilai masu yanke shakku a hakan kuma Allah ya saukar da littafi mai gaskatawa da kuma almizan almizan shine adalci malam ibn Asiya Allah ji kanshi da rahama yake cewa almizan din nan shine adalci a fassarar mafi yawan malaman tafsiri ko masu fassara ya ku ‘yan uwana masu daraja lallai duk wata al'umma da aka rasa wannan siffar a cikinta siffa ta adalci duk al'ummar da aka rasa wannan siffar a cikinta to za ka samu wannan al'ummar kullum ana samun musibu suna da ta bala'i na gobe ya fi na jiya na jibi ya fi na gobe haka za ka yi ta samu idan dai aka rasa wannan wato siffa ta adalci a cikin wata al'umma talauci zai yadu a cikin wannan al'umma kaskanci zai yi yawa a cikin wannan al'umma da ƙarshe kuma ba za ta ankara ba sai dai ga matsaloli sun zo suna ta lankwame wannan al'ummar suna ta mamaye wannan al'ummar suna ta lullube wannan al'ummar sakamakon rashin wannan adalcin da ya yi katutu a cikin al'umma ‘yan uwana masu daraja da adalcin nan ne fa sammai da ƙasa suka tsaya zalunci yakan da zalunci ne al'arshin ubangiji ke motsawa ke girgiza adalci mabuɗi ne na gaskiya kuma shi ne matattara na haɗa kan al'umma da shi ake haɗo zukatan al'umma idan akwai adalci amma da al'ummar da babu adalci ko da shugabanninta za su yi ta magana za su yi ta hankoro za su yi ta ihu cewa suna son a samu nutsuwa a cikin al'umma a haɗa kan al'umma a tattaro al'umma ta zamto tsintsiya madaurin ki ɗaya wallahi ba abin da zai gudana kawai za a yi ta ihu ne a yi ta daka ruwa amma idan ana so a samu haɗin kan al'umma da fahimtar al'umma to adalci yana cikin ginshikai na samar da waɗannan al'amura baya samuwa tare da zalunci ‘yan uwana masu daraja lallai al'ummar musulmai ko in ce al'ummar musulunci al'umma ce ta gaskiya da adalci saboda al'umma ce da Allah ya umarce ta da ta adalci a cikin alƙur'ani Allah ce inna Allah ya murkum an tu'addul amanati ila ahliha lallai Allah yana umarta da mai da amanoni zuwa ga ma'abotanta wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl malam ibnu kathir yace nan umarni ne da Allah yake yi ayi hukunci tsakanin mutane da adalci har ma a ƙarshe kawo maganar wasu daga cikin malamai Yace, wannan ayar ta sauka ne fil umara a cikin sha'anin jagorori shugabanni ya'ni al-hukama bainan nas waɗanda suke hukunci tsakanin mutane musamman wanda suke rike da madafan iko su suke da ƙarfin su tilasta a yi ko kuma a bari ya ku ‘yan uwana masu daraja lallai adalcin nan da ake magana babu wata al'umma ko babu wata shari'a babu wasu dokoki da suka kai shari'ar musulunci ko dokokin addinin musulunci wato adalci da gaskiya saboda dokokin an gina su ne akan maslaha wacce take ɗari bisa ɗari ko kuma maslaha mai rinjaye an nisantar da ita daga san zuciya da barna babu maganar mutum ya ce komai shine shine shine a maslaha ta addini da adalci na addinin musulunci ya shafi kowa ya shafi mai kowa adalcin musulunci ya wadatar da aboki da kuma a wanda kake gaba da shi wanda kuke rigima da shi shi ma wajibi ne a masa adalci a musulunci adalcin musulunci yakan shafi makusancinka da bako yakan shafi mai ƙarfi da mai rauni yakan shafi waɗanda ake jagoranta da wanda yake jagoranci adalcin musulunci yakan tsara rayuwar al'umma ga baki ɗaya a fagagen rayuwar tasu ga baki ɗaya a sha'ani na gudanar da daula gudanar da gwamnati gudanar da ƙasa da sha'anin alƙalanci da sha'anin wato su waɗanda ake jagoranta da wanda suke jagoranci adalcin musulunci ya shafi adalci tsakanin ƴaƴa da ƴan uwa adalci ne na gaskiya adalci tsakaninka da mahaliccinka adalci tsakaninka da bayin Allah adalci cikin wato gangar jiki adalci cikin dukiyoyi adalci wajen magana adalci wajen ayyuka adalci wajen bayarwa adalci wajen hanawa adalci wajen cin abinci adalci wajen shan abin sha duk waɗannan al'amura ne da suna nan a cikin addinin musulunci wato kuma suna da dalilai rututu cikin alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa lallai adalci sababi ne na tsayuwar al'umma sababi ne na ci gaban al'umma zalunci kuma sababi ne da yake haifar da rushewar al'umma da rugujewarta shi sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ina yi muku gargaɗi ku nisanci zalunci saboda zalunci duffai ne a ranar gobe kiyama Allah shi tsare mu ‘yan uwana musulmi masu daraja shi adalcin nan fa yana da fagage ba wuri ɗayan an ce adalci kawai a baka kuɗi ba ne bayan an ce adalci ba kawai an zo harkar siyasa ebo shinkafa ebo a zuba mana unguwanninmu ba shi ba ne adalci adalci ba shi ba ne kawai a ɗebo wasu tsirarin mutane su zamto wato karnukan farauta su ta iya cikin al'umma ba shi ba ne adalci adalci wato yana shiga fagage idan za a ba da kyautar ma akwai adalci cikin kyauta wajen mu'amala ma akwai adalci shugaba zai mu'amala da waɗanda suke ƙarƙashinsa dole ya zamto mai adalci ba wai ya ba su abin da suke so ba shi ya iya ƙoƙari ya ga menene yake gaban shi menene aka ba shi menene doka ta ba shi dama me aka samu a rara na tattalin arzikin ƙasa sai ya lura shi ya sani shi Allah zai tambaya su waɗanda zai zo ya ba nan ba tilas su gano ba ba tilas su san me ake toyawa a cikin wajen toya siyasar ƙasar ba ba tilas su sani ba sau da haka shi ne zai adalci ya ga wannan al'umman me ya kamata a yi mata wani al'umma tana bukatar makarantu wani al'umma tana buƙatar shi ita ma a bata wani kaso mai tsoka wannan al'umma tana buƙatar malaman makaranta da ake ɗauka sawa'un na firamare ne ko na sakandare tana da buƙatar ita ma a bata wannan al'umma tana da buƙatar akwai 'yan kwangila da su ma suna da 'yan kwangilarsu me ya kamata su ma a gutsura musu akwai fagage masu yawa da duk wannan dole ne a adalci mu akwai a musulunci amma su shugabanni abin da ya kamata su lura da shi kenan idan suna son a ƙara samar da zaman lafiya a ƙasa zaman lafiya yanzu akwai adalci wajen magana adalci wajen magana kai yanzu za ka yi magana tilas ka yi adalci ba wai kawai ke ta zagi ba ko da rigima aka yi a ƙasa ko da wani abu na ya faru in za ka yi magana ka faɗi gaskiya idan na ka yi laifi kada ka ce wai za ka zo ka kore laifin a ko wani ne ya laifi kana so ka bayyana laifin shi kada kai ƙari akan abin da ba haka bane wa idza qultum fa'dilu idan za ka yi magana kai adalci wane ya yi laifi sunansa laifi ka bayyana laifin kawai ka tsaya naka ne babu ruwanka ba naka ba ne shi ne za ka samu ma maganar da kai za ta zamto an karɓe ta kuma wannan ya fi haɗari wajen shugabanni yayin da shugaba zai zo ya magana ko da rigima ce ta faru ko da wani abu zai yi magana to dole sai ya yi nazari in bai sani ba ai an saman mai waɗanda za su rubuta mai zancen da zai yi magana sai su lura da wayannan abubuwan a zana duk maganar da za ta fita a bakin shi ya iya ƙoƙarinsa ya adalci hakan nan akwai al'adu fil waza'ifi wal mas'uliyat adalci wato a responsibilities da ake tsora wa mutane da matsayi da ake bayarwa wannan dole ne a tabbatar da shi idan ana so al'umma zaman lafiya ya sake wanzuwa a cikinta sawabin a mataki na ƙasa ba zai yi wa ce shugaban ƙasa misali ya tashi ba da raba matsayi sa'annan sai ya zo ya dubi kawai waɗanda shi yake ƙauna su kawai zai bai wa matsayi ya ɗibi misali kashi casa'in kawai ya bai wa wani yanki na ƙasa nan da ya adalci ba kuma bai shuka a zauna lafiya a ƙasar ba dole ne ya lura da adalci tun da dokar ma haka ta ɗora masa yadda tsarin gudanar da mulkin ƙasar haka ya samar to idan ko yana so ƙasar ta samu nutsuwa da zaman lafiya dole ne wajen raba wannan roman abubuwan da ake samu na albarkatun ƙasa a yi adalci a cikin wannan lamari hakan nan a mataki na jihohi ma dole ne a yi adalci wajen ba da matsayi da ayyuka shine zai ƙara taimakawa wajen samar da zaman lafiya yanzu misali zan buga misali jihohi kowace tana da matsalolinta amma akwai abin da ya faru a jihar nan a kwanakin nan yana da kyau su waɗanda suke cikin al'ummanmu wakilanmu ya kamata su kai irin wannan ƙorafin, su bayyana wannan bukatu namu a tunatar idan an manta ne sun yi wankan tsarki sun koma wata jam'iyya da aka zo akwai matsayi-matsayi wasu abubuwa da aka bayar masu yawa amma masana da masu bin kwakwafi masu bin diddigi na tambaye su duk da ba karantawa na yi ba amma sun tabbatar cewa ina ganin musulmi guda biyu aka ba kawai matsayi a cikin wannan matsayi masu yawa inda aka bayar kun ga anan yana nuna maka cewa dole ne sai an yi waiwaye dan tafiya hakan nan tallafi da ake kawowa irin jihar nan da ake tare mu da musulmai da waɗanda ba musulmai ba duk muna da haƙƙi an kawo ba so ɗaya ba so biyu ba ta hanyar an ce matar shugaban ƙasa amma ba so ɗaya ba so biyu ba an zo waɗanda ya kamata su ma a gutsura musu wannan haƙƙin nasu ba wai falala aka musu ba ba haƙƙinsu ne a ba su wannan haƙƙin nasu amma ba a ba su ba saboda wani abu da su waɗanda suka hana su ne za su iya ba da amsar wannan amma dai mu abin da muke da yaƙini a kan shi ba adalci ba ne kuma ba zai taimaka wajen ƙara fahimtar juna da zama lafiya a cikin wannan jiha ba Sau da aka raba matsayi ma yana da kyau a lura da wannan wajen saye da siyarwa kamar yadda na faɗa adalcin musulunci yana da faɗi shi sa wani daga cikin magabata na ƙwarai yake cewa Allah cikin malamai yake cewa Allah yakan taimaki yakan miƙar da ƙasa ko gwamnati ko daula wacce ba ta musulunci ba ce amma yakan miƙar da ita ya taimake ta idan tana adalci yakan kuma durƙusar da ya ƙi taimaka wa ƙasa da gwamnati da daular da ta musulmi amma ba ta adalci Allah sai ya rabu da ita to wannan ya kamata su san wayannan abubuwan me shela me ta bayyana wa al'umma kuma a ƙarshe a gaba ta adalcin nan zan so mu lura da wani abu ‘yan uwa tunda an kada maganar siyasan nan kun ga wasu abubuwa suna ta faruwa yanzu ni ina tsoron wasu al'amura amma Allah shi ne mai taimakawa Allah shi ne mai yayewa in kun lura a kowasu jihohi guda uku kullum ni ina maimaita wannan abin zai iya kuskure nake yi amma dai ku saurara ku ku bincika yawanci akwai jihohi guda uku ana fara maganar siyasa ana kada kararwar siyasa sai ga amfanar rigima ta ko addini ko kabilanci ana ta kashe mutane jihar plateau na ciki jihar benue na ciki jihar taraba tana ciki me yasa wannan abin yake faruwa ko akwai ta magana da shugaban kasa yayi anan da ya zo ita ma ta ja hankali na cewa su waɗannan jagororin da suka shugabanci jihar nan me wani darasi suka ɗauka tun daga lokacin da aka fara da gima a jihar nan har yanzu wani darasi suka ɗauka ni abin da na fahimta shi ne shin har yanzu su suke rike da madafan iko tun da aka fara da gima me suke yi har yanzu ba su gano ya za a samar da mafita ba kaga kenan akwai kalubale duk madafan iko na hannunsu leken asiri sun sani sun san me yake gudana kaga kenan ya jefa musu wani lamari ne yana da kyau su kula da shi abin ƙarshe da nace nake so na faɗa anan ɗan uwa da mu masu wa'azi da malamanmu gabaki ɗaya da shugabanninmu da masu unguwanninmu da sarakunanmu yana da kyau mu lura da wani abu akwai wani kuskure da aka yi ta maimaita shi to bai kamata mu sake maimaita shi a nan gaba ba in kun lura yawanci idan an tara jama'a za a tafi maganar cewa wane shi muke so ya wakilce mu ko za a zaɓi wane in kun lura ana ta daka ruwa ne yawanci sai a ɗebo waɗanda su ne suka yi wancan abu na ɗin kawai sun yi wankan in ce sun kance wankan tsarki sun yi wanka dai sun fita sun koma wani waje sai a sake kuma komawa maganar jam'iyya dai a tafi kuma sai a sake maimaita the same abu Ko ku lura da wani abu ko da gungunmu muka hada jama'a jama'a ko kungiyoyinmu inda karshe aka yi sai ga ba abin da ake tsinanawa al'umma su karan kansu kungiyoyin sawa'un na addini da kungiyoyi na matasa da kungiyoyi na masu sarauta da kungiyoyi na kasuwanni sai ga idan an gama da karshe ba abin da suke amfana da shi sai su a daina ma ba su daman su ga shugabannin da karshe sai a bakku sai ga ana ta fada tsakanin shugabannin da waɗanda ake shugabanta suna ganin kaman an kawo wani abu ne sun danne alhali ba haka bane to ni ina ganin ya kamata mu canje wani salo mana ai ba nassin qur'ani bane yana da kyau mu rika lura da wane ne zamu zaba ne ba magana jam'iyya su zo su yi ƙarya su zauna da wasu tsirarin mutane suna ganin sun dan bada shinkafa sun abin nan an ba da kuɗi sai ga aiki ma 'ya'yanmu ba sa samu kuma ya kamata ƙungiyoyinmu gabaki da na addini da na matasan mu canja yarenmu, mu daina yaren kawai a zaɓuwa ne mu rika bayyana menene bukatun al'ummanmu ai muna da bukatu na yau da gobe muna da bukatu social amenities din duk mu da shi a unguwanninmu ba ruwa ba wuta ba hanyoyi amma ka lura duk sun zo ba sa wannan magana da ƙungiyoyinmu ba sa magana da ƙungiyoyin matasanmu illa iyaka sai dai a yare kawai za a ba da kayan aiki ka tattaro mana jama'arka da nambobin wayarsu da kaza da kaza da kaza da kaza a tura wasu kuɗi cikin kin kuɗin da ba su taka kara sun karya ba kuma a haɗa ka gaba da abokanka da abokan aikinka da mutanen unguwa ya kamata su ma malaman mu ya kamata su waiwaye adam tafiya ihun nan ai ta surutu kawai a tura al'umma yu kawai a je a kai ta zuwa halaka ya kamata mu daina wannan abu saboda ko namun da muke turawa galibi wasu zaga mai suke tsinanawa wallahi na zaga dan in gane wannan abun wasu jihohi in na je na ga yadda ake gine-ginen sababbin gine-gine na primary school sai kai mamaki akwai abokina a kaduna a wani yanki duk sanda na je a sai ga ana kawo abubuwa dinna na na morewar siyasa dektis ne an zo an yi fenti wa makaranta ko latif wa yara an ɗauki yara za a kai su makaranta in ka tafi jiga an ce an ebi yara sun tafi waje sun yi karatu in ka bi titi za a ga mai kyau amma duk ran da kana gangarowa jihar filato kana kusantowa sai ga bakin ciki ya fara abin ɗinka hanyoyi sun lalace unguwannin ma a lalace amma kuma ana cewa ba mu da amfani sai an zo kuma lokacin siyasar sai a kaɗo mana wasu mutane su zo su ta mana daɗin zance in an gama su ne kawai za su je su rika amfana da su da 'ya'yansu kai ka kaddara har cikin ma wasu malaman ai za a kawo yanzu misali an kawo slot na aiki ai bai kamata a ce kawai ɗauka in baiwa ko 'ya'yana ko kuma wanda muke kewaye da su ba ai ka ci amana al'umma ni na san akwai sanda aka kawo a garin nan ba wai labari ake ban ba an kawo a wasu farsatal guda biyar ba wai albashi irin albashin ministries bane ba albashi ne mai tsoka amma an gama ƴaƴan da aka ba wasu da kyar suka gama da pass su da kyar suka gama digiri da pass wasu da kama kame al'umma ba ta sani ba wannan ya nuna an wakilci al'umma kenan ku yi haƙuri magana tana da nauyi na san ba ta da daɗi amma ko ba ta da daɗin na faɗe ta ku yaƙuri ta fito gara ta fitan in ta yi rashin daɗin sai a da a gyara ba magana ba ce a zuwa na raba motoci ba magana ba ce a dinga gina mana gidaje ba magana ba ce ko a zuwa na ba kujerar haji muna ta su rike kujerar hajin su mana su rike motocin su mana su gyara mana makarantunmu ƴaƴanmu duk ga sunan suna gara ba kuma an zuwa ce sun zama ƴan shaye-shaye ina makarantun da kuka yi ina asibitoci masu kyau da kuka yi ana fara magana ka ina jin mamakin 'yan siyasa da rashin mutunci da rashin kunya da rashin tsoron Allah wai ana fara maganar lalacewar unguwanninmu sai ka ji tana ai matsala al'umman mu ce al'umman mu kai me ne kai ka wajen ba alfar ba da gumin mu kake ci ba da gumin ba don al'umman ba za ka je ba kai waye in za a ba mu dama ma mu cancanci, ai ba za mu tura ka ba ba za mu tura ka ba kawai dai karfa karfa ne bayan da muka iya sai a nemi ne na dama dama yan uwa mu canja lalai ba magana ba ce ko malamai ne ai ba nasi za a zo a faɗa ba mutum ne an san me zai yi ba magana ba ce nasi ya ce sai an yi wani in ba zai yi ba ko an ce a yi shi kar a yi shi sai me sai me ai ba wani abin nan ya za a yi ta ihu mutane ku yi ku yi kuma sai a gani ne nake morewa Kullum rayuwa ta ce zike canjawa ku kuma rayuwa kuna lalacewa kaga ya kamata a canja salam Allah ya sa mu dace ina roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka Allah ya kawo mana sauki cikin wannan ƙasa Allah ya kawo mana sauki cikin wannan ƙasa mu, muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa shugabannin ya Allah ka ƙara musu shiriya ya Allah ka ƙara musu wato mashawarta na ƙwarai duk abin alkhairi da suke yunkurin ya Allah ka ba su ikon yi abin da suke yunkurin yi da zai cutar da mu a addinin mu da rayuwar mu ya Allah ka kame hannayensu ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya biranenmu da ƙauyukanmu mu ya Allah din mai nufin jihar Filato da alkhairi ka taimake shi a ko ina yake din mai nufin jihar Filato da sharri ya Allah ka kare mu daga sharrin sa ya Allah ba mu da karfi ba mu da dabara ba mu da iko kai ne mai cikakken iko kai ne mai cikakken karfi ya Allah ka isar mana mun kawo ƙarar duk wanda zai zalunce mu ya Allah ka nuna mana karshen duk wanda yake so ya ga ƙarshen mu ya Allah ka nuna mana ƙeyar wanda yake so ya ga bayan mu ya Allah ɗan kasuwanmu da jari ya kare ka maida musu sabon arziki waɗanda suke da shi ya Allah ka rika musu ya Allah ka zaunar da mu lafiya jami'an tsaronmu ya Allah ka ƙara musu juriya da haƙuri ya Allah ka ƙara musu juriya da haƙuri ya Allah ka ƙara musu juriya da haƙuri ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka rufa mana asiri da rufin asirinka ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da ƴaƴan mu da iyalan mu da al'umma mu gabaki daya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimin اللهم ثبت الأمن والاستقرار في ربوع نيجيريا اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين المحتلين اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر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 Thank you.